وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان ما زال الحديث عن سلسلة الرحلة إلى الآخرة أو إلى الموت وقد رأينا منذ البداية كيف يمرض المريض مرورا بحمله إلى آخر منزل من منازل الدنيا وهو القبر ورأينا كيف يدفن الميت ومن هم الأحق بدفنه أو بتولي دفنه إن كان ذكرا أو كان أنثى ورأينا أن السنة بعد الدفن أن يبقى الناس في المقبرة يدعون على الميت زمنا وأمدا بعيدا بحيث يهتد الجبل البعيد فينحر ويطلق وتقطع اللحوم وتوزع على الناس كل ذلك يدعو الحاضرون للميت عباد الله فما هي توابع الدفن كان كثير من الناس يجعلون التقاليد والعادات عبادات فما هي التوابع الشرعيه التي تتبع الدفن مباشرة هذه التوابع إخواني في الله أولاها قضاء دين الميت ثانيها توزيع تركته إن خلف بعده شيئا ثالثها التعازي من دون اجتماع من دون أن يجتمع الناس ولكن انقلب الأمر رأسا على عقب حيث الناس في هذه الأيام مع ميتهم لا يتحدثون عن الديون التي عليه وقد لا يتحدثون عن الديون التي له ما يبالون إنما يجتمعون للتعافي وفي هذه التعازي ما فيها إلا مآكل الأكل والشرب والثمر هذا الذي تجده عند الرجال وعند النساء سواء عباد الله هذه المآتي التي يقوم بها الناس ليست مشروعة من الله عز وجل ما شرعها الله عز وجل ولا رسوله عليه الصلاة والسلام لذلك تجد الناس عندها في راحة وفراج بال لا يعرفون ما الذي أتوه وما الذي الضرورة فقط هي عادات بل صارت هذه الأماكن أماكن كالأندية كالنادي يؤتى فيه بكل ما دب وهب يتحدث عنده بما يجوز وما لا يجوز بل أكثر حديثنا في المآتم في هذه الأيام إنما هي فيما لا يجوز فتعلموا الشرائع عباد الله وطبقوها في حياتكم واعلموا أن الإنسان الذي يسير على الدرب هو الذي يقف أما الذي حاد عن الدرب فقد يضل وقد قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون عباد الله عليكم بسبيل الله عليكم بذلك الصراط المستقيم الذي تسألون الله وتدعونه في كل يوم أقل شيء سبعة عشر مرة تسألونه أن يهديكم ذلك الصديق اهدنا الصراط المستقيم فعليكم بالصراط المستقيم عليكم بالجادة القويمة الموصلة التي توصل صاحبها إلى بر الأمان أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من الموفقين وأن يأخذ بأيدينا نحو رضاه هو رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم يا يوم مسأل البركة وانا الخباء فوانا رانا من البركة تجمع بيا قوة تفش وتن شعبان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam na da shekara 1443 wanda ta yi daidai da hudu ga watan uku watan mari kalandar albashi shekara 2022 saurin shi akan fambobin da suka gabata ita gabanin sati hudu da suka gabata wato jerin gwanon hukumobi kan fuskantar lahira ko fuskantar mutuwa yan wa masu albarka mun ji tun daga hukumar farko ya ake biyar mutumin da ba shi da lafiya ya ake lura da sifofin da suke nuna wannan biyar ba ta tashi ba ce rayuwa a hannun allah ta amma akwai alamu da akan gani mutum ya rashin lafiya waɗannan alamu suna cewa wannan mutuwa wannan rashin lafiyar ba ta tashi ba ce zai mutu tafi tafi tafi har mutum ya mutu har ga shi an masa sallah an ɗauke shi an kai shi makabarta an binne shi mun ji suwaye suka fi cancanta da jibantar binne mamaci idan ya mutu in yana namiji ko mamacin yana mace mun ji sa suka fi tantanta da binne musannan sannan mun ji cewa aka abinna abin da yake so mutane su yi masa addu'a tsaya mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam da an kai gawa makabarta ana ajiya sai ya tsuguna in aka gama binnewa sai ya miƙe sai ya tsaya sai ya ce ko roƙa wa ɗan uwanku gafara ku roƙa wa ɗan uwanku tabbatar harshensa lokacin da za a tambaye shi ya ce yanzu yanzu nan da kuma gurin nan za a tambaye shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ikan tsaya ina yi wa mamaci addu'a gurgurda da za a kawo raƙumi a soke shi ya gaba shure-shure in mutu a tebe a girki banaman a rabar sadaka ko a rabar wa mutane yana yana ta addu'a kuma ba sunna ce a ce a karanta kaza a karanta kaza a makabarta ba a karanta alqur'ani amma babu laifi a makabarta ka karanta ayar ƙur'ani da sunan addu'a amma ba da sunan karatu ba haramun ne nan sallallahu alaihi ya ana karanta ƙur'ani a makabarta ba a karanta ƙur'ani a makabarta ba a salla a makabarta abinda ake a makabarta addu'a kuma addu'ar da ake yi ba ga kai ba a'a ga mamatan waɗanda ka tarar a gurin da wanda ka kai su kawai kake wa addu'a kai bai halatta a wurin kai wa kanka addu'a Yan wa masu albarka wanda ya ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin binne mamaci to menene yake biyo bayan binne mamaci me ake so mutane su yi abu na farko da ake so a yi bayan an gama binne mamaci ne a je duk wanda aka san ina bin sa a biya shi da aka musulunci ya shar'anta in ana bin ka bashi ka rubuta ka ba shaida in kana bi ka rubuta ka shaida to da an dawo daga binne mutum abin da ake bukata sai a je sai a duba kundinsa na basussuka da ake binsa sai a biya in ya bar abin da zai za a biya idan tsabar kuɗi ne in kadara ce in ba haka ba to wani ɗauke nauyin bashin nan daga cikin danginsa don me ko zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba sai ko zai samu rahmar Allah zai ji sanyi ba zai ji wannan sanyin ba ran da aka biya masa bashi kuma wanda ya dauke sai dauke ba da gaske ba ina gabar ya ce ya dauke dan babansa ko wansa ko kanansa ko mijinta ko ɗanta ko matarsa ko kazansa isamu rahamar Allah Zai samu tseren da ya biya an taɓa kawo wani mutum za a masa sallah zamanin nan za a so sallah sai ice ana bin sa bai sai suka ce eh ana bin sa dinari biyu sai manzo Allah ya ja da bai ce ko dan uwan ku sallah sai ice na dauke dinari biyu kuma alayya ya rasulullah na dauke dinari biyu bayan yi masa sallah an je an binne shi kwana biyu sai manzo Allah ya tambaye sa ya magana dinari biyu sai ta yana suna ai biya kuɗin nan ba ai biya ba sai ce har yanzu bai ji sanyi a jikinsa sai ije ibiya dinare biyan sannan idan ya tsayar sula na biya sai ce al'ada shi na bara ta alaihi jildatu yanzu ne fatar ta sai sanyi wannan ba cewa ya zai biya da zumbar dan ya dauke ba kawai ba zai biya ba a'a bayan ya ce ya dauke ne bai mayar da himma wajen ibiya ba ya shiga ta gulgular ta kawo to me kake ta ga wanda shi kuma ya ce ya dauke ne da sunan yaudara ya dai dauke to da haka ana dawo kuna kaunar mahaifinku kuna kaunar dan uwanku kuna kaunar mijinku kuna kaunar matarku kuna kaunar mahaifiyarku kuna kaunar ba wannan mamacin naku a biya masa baki Allah sai da ya rantsuwa sau da mutum zai je fagen fama a kashe shi a dawo mada sadararsa isa ke zuwa fagen fama a kashe shi a sake dawo masa da ransa a koma je fagen fama a kashe shi manzo Allah ya ce ba zai ji kancin ba zai samu sanyi ba har sai an biya masa bashi bashi mugun abu ne yawa masu albarka kar ka yadda ana bin ka bashi baka rubuta ba ko da kai baka rubuta wanda kake bi ba amma ana bin ka rubuta in baka rubuta ba ka sanar da danginka su san wani ina bin ka baki kaza an wa masu albarka yau mutane da yawa in suka dawo daga makabarta ba tunaninsu ba ne ana bin mamacinsu bashi a su ba nan su suke sannan mun samu kan masu wata al'umma wanda ɗabbaka shari'a a wajenta tana ganin kamar saba wa ko rashin hankali ne ko abin da ya kamata da mutum zai zo bayan mahaifi ya mutu ko wani abin nan izo yake yana bin wani bashi sai a daga ganin wannan bashi da mutunci wani bashi da mutunci wani muna cikin damuwar mutuwar nan wani zai ce yana bin babanmu bashi ina bin wanmu bashi ina bin wani mu bashi mamacin mu bashi Allah ce kaunar ku yake kuma yana kaunar mamacin in ba haka ba sai bar shi ba zai ji ko da zai ji ni'imar kabari ni'imar aljanna da za ka kawo mishi ba zai ji ta ba sai ran da aka biya bashi waɗansu kuma ana mutuwa wa yake bin baban mu bashi wa yake bin mamacin mu bashi kana ji suna tambaya mafi ka ce gani wai zai ka shuru wai kar a ce kaza wai to bayan an wannan sai ka zo ka ce ina bin mahaifin ku kuma mutum ku bashi sai su ai rinda ake mutuwar mai kana ji muna cewa ake bin sa bashi ya ce yana bi eh ku bashi ya ƙi magana wannan lokacin eh ya ƙi magana yanzu za ka lura da irin rashin abin nan na mutanenmu da ba su da kaifi shi sa yi shiru izinowi nauyi ku biya shi ƙaunar mamacin ku yake yana ƙaunar ku har ku ce ba za ku biya ba to maganin wannan ko ɗan kun gama mamacin ya kai lokacin mutuwa lokacin da kuna jin wannan rajin lafiya ta saba zai tashi ba ku da kanku ku bincike shi ana bin sa shi e gaya muku wanda yake bin sa da wanda yake bi ku rubuta in ba haka ba shi kowa ya tabbatar ya bar wasiya ya bari a rubuce ya bar shaidu cewa ga waɗanda suke bin sabaki in ya mutu bai iya biya don a biya su ɗan wa masu albarka bayan biyan bashi sai zartar da wasiyarsa da ya yi a cikin dukiya a kwanfo da namun ta lokacin hulba ban fito wannan sun sai zartar da wasiyar da ya yi a cikin abin da bai wuce kaso ɗaya bisa ukun dukiyarsa ba to sai kuma abu na gaba shi ne raba gado a raba gado bayan an cire wasi abin da ya na wasiya sai a zo kuma a raba gada a ba kowa haƙƙin abin da ake yi a zauna a ɗauki lokaci ana cikin abincin mamaci to yanzu ana cin dukiyar juna bil batil da barna mutum yana mutuwa komai nasa sun ya koma haƙƙi haƙƙin sa shi na yadda za a binne shi siyan gurin da za a binne shi likafaninsa duk abin da yake in ma masu ɗauka sun ce sai an biya su duk wannan a cire daga dukiyarsa haƙƙinsa bayan nan sai a zo kuma basussukan da ake binsa lallai a biya masa ba su suka haƙƙi ne bayan nan sai wasiya da ya yi haƙƙi ce bayan nan sai abin da ya bari haƙƙi ne na magada gaba ɗaya wanda duk ya ci ya ci kayan gado ya ci haƙƙin mutane sai a zauna wata ɗaya wata biyu ma shekara shekara barkatai don ciyiyar ba ma raba ba. wannan ba daidai ba ne mutane sun mayar da al'adu su ne a madadin addini mutum ne za a yi masa mutuwa abin bakin ciki abin da kai waɗanda suke wanka suna can su ne wa babansa ko mamacinsa wanka shi kuma ya je yi wanka saboda wai kada a kai shi a raina masa rigar da ne itan canza kaya isa kayan ado kayan kwalliya haka zai je makabarta ana neman sa ba za a yi sallah fito yana cikin ina shiryawa ko shirin da yake ko sannan a zo a je makabarta ana zuwa ya yi odar dama fi kafin a dawo ina kan allah allah yake idan so zai nuna mutane yana da jama'a wannan izo wannan izo a zira zaman makoki irin wanda shi wasu matan Fodo Allah ya ji gansa ce wannan abin bid'a ce muharram yau da za a yi maka mutuwa ya zaman to baka irin wannan zaman ba sai a ga ka kawo wani sabon abu a cikin addini ko a dinga ganin ka tsananta ba shi da asali wannan zaman ba shi da asali a addini ko ma waye bai da asali ba wanda ya ce dan an maka mutuwa sai ka zo ka zauna ana zuwa ne maka ta'aziyya ba zuwa wajen aiki ba zuwa gona ba zuwa kanti ba zuwa shago ba zuwa kasuwa kawai ka zauna wanda ya fi illa shi ne ma'aikata da suna yin aiki ana biyu ba su biyo wajen aiki ba da suna an mutu mutuwa kuma sannan su karɓa albashinsu Allah ya so yan uwa masu albarka akwai gyara da yawa akwai gyara mu tashi mu gyara da wannan ne kadai za a samu tsira a rayuwar duniya da lahira haka Allah subhanahu wataala ya faɗa yace kuma lallai wannan shine tafarki na mai kakke daidaitacce da aka ku bi shi kar ku yarda ku bi kananan tafarkai sai su raba ku da tafarkin nasa da kwari wannan tafarkin yan masu albarka ni kokari mu tsaya a kansa kar mu manta kullum ta Allah muna roƙon Allah akalla sau goma sha bakwai ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici wannan ne ta farki madaidaici shine ta farkin Allah subhanahu wata'ala abin duk da zaka yi ka yi abin da shine Allah subhanahu wata'ala ya nema a wajen ka kai a duk rayuwarka gabaki daya yan wa masu albarka mu gode wa Allah addinin ba ba gidajen addini bane ya tattala mana komai da komai duk abin da muke bukata a matsayin mu na musulmai ya tattala mana shi yana a cikin addini ba abin da zamu yi addinin mu ga goshi ga gabas ne sai sallah daga buhu ne kawai sai tukunya haka ya kamata mu gudanar da rayuwar addini sai mu samu dace duniya da lahira ina roƙon Allah subhanahu wataala abubuwan da muka ji a khutbobi da suka gabata zuwa wannan Allah ya sa albarka a cikinsu Allah kuma ya ba mu ikon aiwatar da su ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ji kan mamatanmu, iyayenmu, malamanmu, mu malaman mu ƴan uwanmu, matayenmu, matayen abokanmu, masoyanmu jikokinmu. Allah duk musulmin da ya riga mu gidan gaskiya Allah ka jigansa Allah ka gafarta masa Allah ka sa yana gidan rahma Allah muna roƙonka Allah ka sa yana gidan rahma Allah muna roƙonka Allah ka sa yana gidan rahma waɗanda suke cikin kunci Allah ka dinga kunci gaba da su Allah muna roƙonka marasa lafiyar na gida da na asibiti manya da yara maza da mata Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya gaba ɗaya abin da ya same su na rikin lafiya Allah ka sa ya zama musu kafara Allah in ka ba su lafiya da mu da su ka horar da lafiyar mu wajen yi maka da'a Allah ka gan mu inda kake son ka gan mu Allah kar ka gan mu inda ba ka son ka gan mu Allah muna roƙonka ka sakanya ka sanya mu cikin ka na kwarai waɗanda ka zaba ka yarda da su kake son su suke son ka kake kaunar su suke kaunar ka Allah kake ta ta su suke ta taka Allah muna roƙonka kar ka sanya mu cikin ka ta babu Allah kar ka sanya mu cikin ka da ka nesanta su gaban rahmarka Allah muna roƙonka rahamar ka muke nema ta kusa da ta nesa ta farko da ta karshe Allah muna roƙon ka Allah karka wahalar da mu a cikin rayuwa Allah muna roƙon ka halin da kasa take ciki na kuncin rayuwa Allah ka kawo mana yarwa halin da kasa take ciki na tsoro Allah ka kawo mana aminci Allah halin da kasa take ciki na rashin tsaro Allah muna roƙon ka Allah ka kawo mana tsaro Allah ka tsage tsoro ga biranmu Allah ka arzuta mu da tsaro da aminci Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta waɗanda suke gwagwarmaya wannan masallaci da hidimomi mazan su da mata manyan su da yara Allah ya saka musu da alkhairi Allah muna roƙonka Allah ka sa cikin mizanin kyawun ayyuka Allah muna roƙonka Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka ba mu mai kyau a duniya Allah ka ba mu mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-maghfira Allahumma inna nas'aluka إيمانا صادقا وقلبا شاكرا وبطنا صابرا وجنانا ثابتا وعملا متقبلا وقدما راسخا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحم بالقرآن موتانا واشف به مرضانا واحسن به عاقبتنا وارفع به درجتنا واشرح به صدورنا واغفر به حوائجنا واستجب به دعائنا دعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله الله إن الله على كل شيء بدأ فيه نفسه وسلم بملائكة عرشه وقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله